da farko dai kamar saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da mushaba Adam bayan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin na muryar masu saurare shirin kisoshin rayuwa nan tafiye tare da Zainab Bashir daga nan sai mu kawo muku shirin na lafiya sai da kula shirin mu na ƙarshe shine shirin na duniyar mu a yau amma kafin nan bari saurari shirin yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata 29 ga watan Maris na shekara ta 2022 wanda ya daidai da 26 ga watan sha'aban na shekara ta 1443 hijira kamariya. masu saurari kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah ali akbar marandi ya rasu a kasar iran a haife shi a birnin tabriz na lardin azerbaijan ta gabas a kasar ta iran sannan kuma ya karatun sa a gaban manyan malamai na sa a birnin tabriz sai kuma daga bisani ya tafi birnin najaf na kasar iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacin da suke birnin najab. najaf Ayatollah Marandi ya dawo kasar Iran daga bisani inda ya ci gaba da karantarwa har zuwa ranar rasuwarsa. masu rai kun san cewa shekaru 346 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan maris na shekara ta 1676 sojin dolar usmaniya suka samu nasara a kan kasar poland inda suka mame wani babban bangare daga cikin kasar a lokacin ukraine ta kasance wani bangare ne na kasar poland inda sojin dolar usmaniya suka mamaye yankuna da dama a cikin ukraine a lokacin wannan yakin ya fara ne bayan da 'yan kabilar kazakh waɗanda suke cikin ƙasar poland suka yi wa gwamnatin ƙasar tawaye bayan da dolar usmaniya ta tunzura su kuma ta ba su kariya da taimako a cikin shekara ta 1671 da farko dai sojin dolar usmaniya sun sha kashi amma daga bisani kuma suka samu nasara akan sojojin ƙasar poland da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 449 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ranar 29 ga watan maris na shekara ta 1573 sarki charles na ƙasar faransa ya bayar da wani umarni wanda ake kiransa da umarnin yanci wanda a cikin wannan umarnin ne sarki ya ce an ba da dama ga kiristoci mabiya ɗariƙar protestant da su gudanar da dukkanin harkokinsu na addini a cikin yanci ba tare da wata tsangwama ba wani kuwa ya zo ne bayan yaƙi na hudu da mabiya ɗariƙar protestant suka yi da mabiya ɗariƙar katolika a ƙasar ta faransa inda suka yi nasara an kuma fara yaƙin ne a ranar 16 ga watan yuni shekara ta 1572 wanda ya ci rayukan mutane da dama kuma an kawo ƙarshen yaƙin a cikin shekara ta 1573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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamar burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a cikakkun labaran duniya. Labarun duniya da farko ga kanunsu. ministan harkokin wajen iran ya kama hanyar zuwa kasar china domin halartar taron kasashe masu makwabtaka da afghanistan rasha ta sanar da rage yawan wasu hare-hare da take kaiwa a kasar ukraine kasar ghana ta sake bude iyakokinta na ruwa da ƙasa domin bunƙasa harkokin tattalin arziki to sai a ga zama domin aji cikakkun labarin ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya kama hanyar zuwa kasar china domin halartar taron kasashe da suke makwabtaka da afghanistan a yau talata ne dai ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran hussein amir abdullahiyan ya nufi kasar china inda zai halarci taron da kasashe masu makwabtaka da kasar afghanistan za su yi wannan shine karo na uku da kasashen da suke makwabtaka da afghanistan ɗin suke taruwa domin tattauna matsalar wannan ƙasa an yi taro na farko ne dai a ƙasar pakistan sai kuma na biyu a nan iran a gobe laraba ne dai za a buɗe taron na uku wanda zai ci gaba har zuwa jibi mahalarta taron sun ƙunshi ministocin harkokin waje na ƙasashen iran china pakistan tajikistan turkmenistan sai kuma uzbekistan da rasha mai magana da yawan ma'aikata harkokin wajen ƙasar ta china mai masaukin baƙi ya bayyana fatan ƙasarsa na ganin makwabtan ƙasar ta afghanistan sun taka rawar da ta dace wajen tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa hakanan kuma isar da kokin al'ummar afghanistan zuwa ga duniya rasha ta sanar da rage yawan wasu hare-hare da take kaiwa a ƙasar ukraine ma'aikatar tsaron ƙasar ta rasha ta sanar da cewa za ta rage yawan harin da take kawai birnin kif ta hanyar garin chernihiv domin bayar da damar tattaunawar diflomasiya mataimakin ministan tsaron ƙasar ta rasha alexander fomin wanda ya halarci tattaunawar da ƙasar ukraine da ake yi a birnin istanbul na ƙasar turkiya ya ce bisa la'akari da shiga fagen aiwatar da tattaunawar da ake yi da kuma ci gaban da ake samu tsakanin rasha da ukraine na zaman ƙasar mu rasha ta yanke rage yawan hare-haren da take kaiwa babban birnin ƙasar wato birnin kif ta hanyar chernihiv fomin ya kara da cewa ɗaukar wannan mataki na rage hare-haren da ake kaiwa yana nufin samar da ƙwarin gwiwa ne a kan tattaunawar da take ci gaba domin cimma manufofi na ƙarshe shugaban tawagar ƙasar rasha wurin tattaunawar vladimir medinsky ya ce tattaunawar ta yi armashi kuma za a miƙa wa shugaban ƙasar rasha vladimir putin rahoto za kuma a shigar da abubuwan da aka tattauna a kansu a cikin yarjejeniyar da ake son kullawa a nan gaba abubuwan da rasha take bukata daga ukraine su ne ta zama 'yar ba baruwanmu ba tare da ta shiga wata kungiya ta yarjejeniyar tsaro ba kamar nato ta kuma rage yawan sojojinta zuwa dubu hamsin kacal sannan kuma kar ta yi tunanin kera makaman nukiliya a nan gaba. To kuna tare da radio wacce Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. Ƙasar Ghana ta sake buɗe iyakokinta na ruwa da ƙasa domin bunƙasa harkokin tattalin arziki. A yayin da yake gabatar da jawabi ga al'umma ƙasar ta Ghana a karo na 28 daga ɓullar ta corona. Shugaban ƙasar a kufu ado ya sanar da ɗaukar sabbin matakai da suka hada da bitar halin da ake ciki na raguwar kamuwa da cutar ta corona hakanan kuma bunƙasa cibiyoyin kiwon lafiya da ƙara yawansu a ƙasar shugaban ƙasar ta ghana ya kuma sanar da cewa za a buɗe iyakokin ƙasar na ƙasa da ruwa domin haɓaka harkokin tattalin arziki ƙasar ta ghana dai ta rufe iyakokinta ne shekaru biyu da suka gabata saboda dakile yaduwar cutar corona da ta zama annoba a duniya yan kasuwar ƙasar ta ghana sun yi maraba da matakin da gwamnatinsu ta ɗauka na buɗe iyakoki saboda yadda suka dogara da cinikayya da ƙasashen makwabta da suka hada da togo ivory coast da kuma burkina faso har ila yau gwamnatin ƙasar ta rage wasu matakan da ake ɗauka ƙarƙashin ƙoƙarin daƙile yaɗuwar cutar ta corona da suka hada da yin taruka koma bayan tattalin arziki da ƙasar ta fada a cikin sanadiyar bullar cutar ta corona ya sa mutanen ƙasar suna gudanar da zanga-zanga a kan titunan ƙasar ta ghana domin nuna rashin jin daɗinsu da mawuyacin hali na tattalin arziki da suka shiga ƙasar demokradiyyar congo za ta shiga cikin ƙungiyar ƙasashen gabashin afirka a yau talata ne dai aka sanar da cewa za a yi bikin shigar da ƙasar ta demokuraɗiyar congo a cikin ƙungiyar tattalin arziki ta ƙasashen gabashin afirka za a yi bikin ne dai ta hanyar bidiyo daga nesa ƙasashen da suke cikin ƙungiyar mai suna eac sun kunshi tanzania burundi rwanda uganda da kuma sudan ta kudu tun a shekara ta 2019 ne da ƙasar ta demokuraɗiyar congo ta aiki da wasiƙa zuwa ga shugaban ƙasar wanda Paul Kagame wanda yake rike da shugabancin ƙungiyar tana mai neman ta zama memba a cikinta daga cikin amfanuwar da ƙasar ta congo za ta yi daga shiga ƙungiyar, da akwai haɗe gabashinta da layin hanyoyin sadarwa da sauran ƙasashen yankin da hakan zai taimaka wa harkokin kasuwanci hakanan kuma za a sami raguwar kuɗin fito na kayan kasuwanci a tsakanin ƙasashe mambobi. za kuma a rika karɓar hajar kasuwanci a cikin sauƙi daga tashoshin jiragen ruwa na mombasa da ke ƙasar kenya da kuma darussalam da ke ƙasar tanzania gajejeniyar tsaro tana daga cikin fagagen da kasashen mambobi suke amfanuwa da juna musamman wajen faɗa da ƙungiyoyin 'yan tawaye da ƙasar demokradiyyar congo ɗin take fama da su to ƙarshen labarin duniyar kenan. labaran duniya ke aka saurara tare da mushtaba adam yanzu kuma sai a saurari shirin nan na gaba to shirin na afirka a yau ai saurare lafiya Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu ci gaba ne da magana akan batun sauya matsayar da spain ta yi dangane da yankin yammacin sahara wadda ya jawo mai da martani daga bangarori daban-daban da al'amarin ya shafa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To a shirin da ya gabata mai magana ne a kan sauyin matsayar ƙasar Spain dangane da yankin yammacin Sahara. Sauyin matsayar ya kunshi amincewa da Morocco ta shimfiɗa ikonta a yankin bisa tsarin da ita Morocco da kanta ta bayyana cewa za ta ba wa yankin damar ya samu ƙwarya-ƙwaryar 'yanci. A baya, ƙasar ta Spain dai ta barwa al'ummar yankin ne na sahara damar su ayyana wa kawukansu makomarsu da kansu ba tare da ita ta nuna goyon bayan maroko mai son mamaye yankin ba ko kuma goyon bayan algeria wacce take son ganin yankin ya samu cikakken yanci to a can ƙasar maroko kuwa fadar sarkin ce ta bayyana cewa gwamnatin spain ta aike da wasiƙa da a ciki take nuna amincewa da matakin madrid na bayan nan na ganin cewa marokon ta shimfiɗa ikonta a yammacin saharar bisa wancan sharaɗin da ita marokon ta bayyana To a gurguji tarihin wannan yanki dai na mulkin mallaka ya samo asali ne tun shekara ta 1883 inda ƙasar Spain ɗin ta shimfiɗa ikonta a wajen amma bisa matakai daki bayan daki farkon su dai batu ne na kasuwanci a ƙarƙashin kamfanonin ƙasar da sannu a hankali ya rikide zuwa mulkin mallaka a shekara ta 1884 wannan mulkin mallakar ya ci gaba har zuwa shekara ta 1957 sai dai spain din ta kai ga ficewa daga yankin ne a shekara ta 1975 a wannan tsakanin spain ta wawashe albarkatun da ke wannan yankin masu yawan gaske musamman da akwai ma'adanai masu kima da daraja a ƙarƙashin sahara ta yamma hakanan kuma da akwai albarkatun kifi da sahara take da su ta fuska ruwan atlantika ficewar spain ke da wuya daga cikin wannan yanki sai morocco ta aiki da nata sojojin ita ma ta girka nata mulkin mallakar sai dai hakan bai zo mata da sauki ba domin al'ummar yankin da ba su kai ga ajiye makamansu da suka yaƙi spain da su ba sun sauya suka koma da su kan morocco da sojojinta haka suka ci gaba da yaƙi har zuwa shekara ta 1991 da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka shiga cikin batun inda majalisar ɗinkin duniya ta yi ƙuduri a kan batun ta hanyar baiwa mazauna sahara dama da su ayyana wa kansu makoma ta hanyar kaɗa ƙuri'a a kan haka kuma ake ci gaba da tafiya har zuwa wannan lokacin ba tare da an kai ga yanayin da za a yi zaben na raba gaddama ba martani na farko da ya fito daga ƙasa algeria dangane da matsayar ta spain shine kiran jakadanta daga madrid domin yin shawara da shi ta bayyana cewa matakin na spain yana nufin juyawa da baya daga wanda aka santa da shi na cewa ita 'yar baruwanmu ce ita dai ƙasar algeria ta kasance mai goyon bayan polisario wadda ƙungiya ce ta ɗauki makami a yankin na yammacin sahara kuma ta ci gaba da goyon bayanta har zuwa yanzu har ila yau jaridun ƙasar algeria sun ɗauki labarai mabambanta dangane da wannan sabon matakin na ƙasar ta spain da kuma martanin da ake mayarwa a cikin ƙasar ga misali jaridar ashiruk ta ambato cewa majalisar dokokin ƙasar ta algeria ta yi tir da sabuwar matsayar da spain din ta ɗauka a kan yankin yammacin sahara da ta ce sabon matakin na gwamnatin spain abin kunya ne wanda kuma yake cin karo da haƙoƙin al'ummu na su ayyana wa kansu makoma kuma hakan yana sanya alamar tambaya a kan hakikanin abin da ya sa spain din ta ɗauki wannan sabon matsayi wanda yake cike da shakku yake kuma cin karo da manufofin al'umma na zaɓa wa kansu makoma sannan ta haɗa kanta da 'yan mulkin mallakan morocco kamar yadda algeria take kiran morocco da ta shimfiɗa ikonta a wannan yankin ita ko jaridar al ta algeria ta ambato jam'iyyar da take mulki ne a ƙasar tana cewa abinda spain ta yi abin kyama ne kuma cin amana ce ta tarihi wani marubucin ɗan ƙasa algeria sabir balidi ya rubuta a jaridar al'arabiya wacce ake bugawa a london yana cewa bayanin da ya fito daga jam'iyyar take mulki a ƙasar ta algeria yana nuni ne da halin rudanin da ta shiga domin a cikin shekarun bayan nan an samu kyautattuwar alaƙa a tsakanin ƙasashen algeria da kuma spain sannan a baya-bayan nan kyautattuwar alaƙar ta shafi wato tattaunawa a kan ƙara yawan gas ɗin da algeria ta rika fitar da shi zuwa nahiyar turai domin ya maye gurbin na rasha da ake kamfa a nahiyar turai din saboda takukuman da aka kakaba wa rasha shi kuwa sa'id bin iyad ya yi tambaya ne a jaridar ashab ita mata ta algerian cewa me ya samu hankulan mahukuntan spain saboda wannan sabon matakin da suka ɗauka me yasa suka zama a ɓangaren 'yan mamayar morocco da kuma take ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya musamman ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya ɗin akan baiwa mutanen yankin haƙƙin zaɓawa kansu makoma marubucin ya ci gaba da cewa gwamnatin spain tana fifita zama mai tsokara da kuma take ƙudurorin ƙasa da ƙasa da suke a fili to a can ƙasar spain ɗin kuwa sabuwar matsayar da gwamnatin ƙasar ta ɗauka ya fuskanci mayar da martani kuma yana ci gaba daga ɓangarori da dama baya ga ƙungiyoyi masu zaman kansu da suka bayyana matsayar da cewa cin amana ce lamarin ya isa cikin ɓangarorin gwamnati kamar yadda su jarida ta akhbar a ƙasa algeria wata ke bin diddigin lamarin ta ambata jaridar ta ce a halin yanzu gwamnatin firaminista pedro sanchez tana fuskantar rushewa saboda saɓanin da ya kunno kai a cikinta inda wasu ɓangarori waɗanda ake haɗaka da su suke zargita da cewa ta take ƙudurorin ƙasa da ƙasa wasu 'yan majalisar ƙasar ta spain suna shirin gabatar da wani daftarin ƙuduri da ta tilasta gwamnati ta janye matsayar da ta ɗauka da kuma komawa kan abin da aka san spain ɗin da shi tun a baya na fita daga cikin harkar yammacin sahara da baiwa al'ummar ƙasar ko kuma yankin su yankewa kansu hukuncin da ya dace da su ta hanyar kaɗa ƙuri'ar raba gaddama a ran juma'a mai zuwa ne da majalisar dokokin ƙasar ta spain za ta fara tattaunawa a kan daftarin ƙudurin wanda dukkanin jam'iyyun da suke cikin haɗakar gwamnati da kuma 'yan hamayya suke goyon baya. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacinmu ya zo ƙarshe. Kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu dauki da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To bari haɗa ku da Hassan Barka domin gabatar da shirin nan na muryoyin masu saurare. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu jin mu barkan kurar haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da bisa ga al'ada yakan ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran a yau ma ana so ku sake ba mu dama kamar yadda kuka ba mu dama a baya akan bayyana ra'ayi na ko rashin jin daɗi na akan harin da aka rawaito cewa an kai babban filin jirgin sama da ke a garin Kaduna. A kira na ga jami'an tsaro da Allah ta hanyar da za a ba a daƙile irin wannan abubuwan shi ya kamata a mai da hankali a kiyaye Allah ta'ala ya kiyaye mu domin ƙasar duk da babu zama lafiya ba za a samu ci gaba ba duk mai tunani na ya jefa al'umma cikin fitina kuma to ya sani wata musifa ce wadda take shi ma ba za ta kyale shi ba Allah ta'ala ka kare mu ka zaunar mana da kasan mu lafiya ka taimaki jamhuriyar musulunci ta Iran ka dafawa dukkanin al'ummar musulmi baki daya musamman masu fatan ci gaban addinin musulunci ka hada kan al'umma ka taimaka mai magana Suleiman Abdullahi Fala daga nan garin na nagode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio VOH Iran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son in ba da ra'ayi na saman wannan mataki wanda manoman mu suka ɗoka suka fito suka bayyana gaskiya idan da eh, masu hannu da suni suna taimaka musu gaskiya za a kawo musu eh, sauye-sauye ta fuskar abubuwan da suke nomawa saboda duk ƙasa da ta dogara da kanta in dai tana son ci gaba ta fifi fita kiyo da eh, noma arziki ba wai eh, ta fuskar man fetur da eh, abubuwan ƙasa su ne arziki a'a abinci ma wannan noma shi cikin ƙasa ba sai ƙasa ta fata ta nemo wani abinci ko kuma ta so wani abinci daga wata ƙasa ba shi ma arziki ne kenan kaga idan da hukumomin mu na Nijar da na jihar Agadez za su iya taimaka manoman mu gaskiya a ƙasa ce ta nan tamu ta Agadez tana da kyau kuma Allah ya fure mu da ruwa wanda suke towa gaban za suke wucewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram. Muna mutukar godiya da kuke ba mu dama mu tofa albarkacin bakinmu dangane da abin da yake faruwa a yau da kullum inda yau zan yi tsokaci game da karatowar watan azumin Ramadan inda yake fuskanto mu gadan-gadan. Yana da kyau al'umma musulmai maza da mata yara da manya birni da ƙauye a yi hange mai kyau a yi lissafi mai kyau a yi duba ido a tsura ido a ganin cewa an ga wata a tabbatar tabbatar da cewa an ga wata domin mu yi azumi cikin koshin lafiya yana da kyau yana da kyau mutum idan ya gaya maka bincike shi domin yanzu nan mutum kin yanzu yana iya cewa an gani domin ya rarraba kan musulmai Allah hada kanmu gabaki daya musulmai gabaki daya Allah hada kanmu Allah ya sa mu yi azumi cikin koshin lafiya mu kare cikin koshin lafiya mai magana ni ne Yakubu mai aski bararaka a jihar da magaram assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana Abdulaziz firizi daga Damagaram a jamhuriyar Nijar to gashi lokaci yana ƙara kuracewa kuma komi yana yin kara yin tsada to har yanzu ba a hau teburin shawara ba ne tsakanin gwamnati da 'yan kasuwa da su kuma talakawa masu sayan abun to abin da zan ce dai anan sai dai mu ce Allah sa a yi azumi lahiya a ƙare shi lahiya Allah ubangiji ya ba mu ikon abin da za mu saya in dai akwai akwai abin da za a saya to alhamdulillah an gode ma Allah mai magana Abdulaziz Prezi daga da magaram a jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran mai magana Hassan Lashi Umar daga birnin da magaram na Jamhuriyar Nijar. Jini dai kira na a yau bai wuce zuwa ga 'yan kasuwa mu na nan ƙasa ta Nijar. To ina kira ga 'yan kasuwa su dubi Allah su dubi Annabi wannan watan na Ramadana da yake karo mu nan da wasu 'yan kwanaki. Da Allah dan Annabi su tausaya ma talaka ka a ƙara tsawwala kayan masarufi tunda a yanzu ma kayan masarufi kusan komi ya ƙara kuɗi kenan suwa allah suwa annabi su dubi ɗuman wannan watan na ramadana da zai kama su sassauta ma talaka na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na boh barkanmu da Haka mai magana lawali yando daga niyami a jamhuriyar nijar a yau ra'ayi na zai tafi ne dangane da wannan bakon da yake tunkaro ma 'yan kwanakin nan wato shine wata watan ramadan wanda in allah ta'ala da cikin satin nan za mu fara wannan azumi to muna roƙon allah ta'ala ya ba mu lafiya da halin da za mu yi wannan azumi a cikin ƙoshin lafiya tare da yalwan arziki sannan muna kira ga 'yan kasuwanmu da su ji tsoron allah su tausaya wa bayan allah kada su tsawala wa bayan allah farashin kayan masarufi a cikin wannan watan da ake neman lada sai kuma ka mayar da hankalinka wajen neman ƙazamar riba wanda duk ribar da za ka samu ba za ta sa ka zama miliyadar ba saboda haka ya kamata mu tausaya ma junanmu a matsayinmu na musulmi allah ta'ala ya sa lafiya mu kare lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu ma'aikatan biyu radio musulunci iran da ma al'umma da ke sauraron wannan tasha taku mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram a yau ina so ku bani dama zan tofa albarkacin bakina dangane da azumi da yake karatowa da allah dan annabi al'umma musulmai yana da kyau a tsaya a duba wata da kyau kala kama zancen wanda ko da wani gehi can wanda baka tabbatar ba dan yanzu mutum ba abin yarda bane zai zo bai gani ba ya ce ma ya gani domin a samu sabani a cikin al'ummar musulmai musulmi yana da kyau a yi nazari a yi tunani a duba da kyau cikin nutsuwa a ga wata allah nuna mu cikin koshin lafiya kuma allah kawo mu watan ramadan mu kama lafiya mu kammala lafiya ina kowa da kowa fatan alkhairi mai magana ni ne yakuba mai aski badaraka a jihar da magaram ku tashi lafiya ma'aikatan biyu To Marilla ina gada kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a kasance lafiya. Shirin mu na gaba shine shirin na kissoshin rayuwa tare da Zainab Bashir. Kissoshin rayuwa sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karantar wannan littafin na mai suna ƴaƴan mu amanar mu wanda marubuciya ne bin zango ta rubuta to kuma yadda ka sani ma za mu ci gwada da inda muka tsaya jiya. idanuwan karami ne cike da kwallaye yace dan Allah ya kada ka furta komai babu alkhairi a cikin abin da zaka faɗa dan Allah ka ja bakinka kai shiru tsayawa su dadi suka suna bin karami da jami da kallo fuskar su ɗauke da mamakin abin da karami ya faɗa Laure ce da Asabe suka ƙara matsowa daga jikin ƙofar kicin don jin abin da yake faruwa a falon dadi ya ce ƙarami me kake son ka faɗa ne girgiza kai yayi ya ce don Allah dadi ka ce ma yaya ya taso ya je ɗaki ya kwanta wallahi bai da lafiya ina ganin dole sai an haɗa mishi da roƙon Allah dadi ya ce ka yi shiru hakan nan ka tashi ka je ka huta ka daina yawan magana kada wani abu ya same ka cikin muryar shi da ta fara dishewa ya ce wallahi dadi babu inda zan je yau sai na faɗa muku abin da muka daɗe muna ɓoye muku ni da mobina. Cikin tsawa ƙarami ce ka tashin mu wuce ba za ka faɗi komai ba. Hannun Jamil ya zo ya fara ja yana kuka momi cikin kuka ta ce karami ka sake shi na ce karami ce Allah momi kada ki ce haka suka hannun shi Jamilu ya ya ce dadi ni ne silar mutuwar mobina wani irin ƙara karami ya saki tare da dafa kan shi yana kuka zubewa kasa yayi ya haɗa hannuwan shi biyu yana faɗin ka dubi girman Allah ka shiru Jamil girgiza kai Jamilu yayi ya dadi ni ne na yi ma mobina ciki kuma wajen zubar da shi ta mutu wata irin ƙara momi ta saki tare da riƙe ƙirji tana zaro ido saurin tashi karami ya matsa kusa da ita ya riƙe ta dadi da sauran mutanen faloji suka yi magana kamar sauka a rado zaune kawai dadi yake kamar an dasa shi alhaji sambo kuwa cire hular shi yayi zufa tana zubo mace mufida kuka kawai take yi tana ja da baya tana kallon jamil ruwa ƙarami ya ɗauko ya ba momi tana gama sha ta saki ajiyar zuciya kuka ta saki da ƙarfi. Jamil cikin kuka ya ce na san za ku shiga cikin tashin hankali amma faɗar shi ne ya fi alkhairi domin na ɗaukar mu na alkawarin zan faɗa muku. Kullum tana ta zo mani cikin bacci tana roƙona na zo na faɗa muku na nema mata yafiyar ku. Tabbas mun aikata abu mafi muni a duniya. Ina roƙon da ku yi mai haƙuri da abin da za ku ji daga bakina. duk abubuwan da suka faru tsakanin shi da Mubina sai da ya faɗa musu tun daga farkon fara kallon fim ɗin da Yasir ya bashi har zuwa abin da Yasir ya yi mashi da lokacin da ya raba Mubina da budurcinta har zuwa zubar da cikin da ya mata da wankin cikin da aka yi mata zuwa ranar da ta mutu a ɗakin shi da yanda ya maida ta ɗakin ta hannu dadi ya sa ya riƙe ƙirjin shi yayo ƙasa zai faɗi da sauri Alhaji ya riƙe shi Mummy kuwa nan take ta ƙara sumewa. Mufida kuwa ji take kamar a cikin fim wannan abun ya faru. Haba dama ta daɗe tana zargin su yaya, amma yaya ƙarami ya ce mata ba haka ba ne, sai yanzu take tuna abubuwan da take gani a baya suna faruwa tsakanin su tsakanin Mubina da Jami Ta sha ganin Mubina ta fito daga ɗakin Jamil da asuba kuma ta tabbata a can ta kwana, amma sam hankalinta bai taɓa kawo mata komai ba sai yau. Hannu ta ɗora saman kanta tana kuka, Allah sarki ƙarami, ashe dama wannan abun ne yake faɗi yake faɗi shi yasa ya hana ta shigar mashi ɗaki, shi yasa ya hana ta kusantar shi, wannan dalilin ne yasa shi komawa neman ilimi kuma ya raba Amir da Amira daga wani kwana ɗaki ɗaya Lallai karami ya yi kokari da ya iya rike wannan sirrin ruwa alhaji ya ba ma dadi kuma ya yayyafa mashi a fuska A ajiyar zuciya sakin ya yi saurin rike kirjin shi daidai wajen zuciyar shi ji yake kamar za ta fito mummi ma da ƙyar aka samu ta farfaɗo. gaba ɗaya falon ya yi shiru banda sautin kuka babu abin da kake ji hatta da alhaji sai da ya zubar da kwalla da ya je wannan labarin Su da suke tsaye a kicin su ma kukan suke yi duk da sun daɗe da sanin hakan amma da suka ji asalin labarin sai da hankalinsu ya tashi. Gyaran murya Alhaji ya yi tare da faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan masifa da me tayi kama lallai wannan ba ƙaramin iftila'i ba ne ya faru a gidanka alhaji babu abin da zan ce maka sai dai na ce Allah ya baku haƙuri wannan wata jarabawa ce mai wahalar ɗauka amma gaba ɗaya haƙuri shine abin da ya kamata a yi amma lallai wannan babban magana ce kuma abin da ya faru ya riga ya faru sai dai a yi ƙoƙarin gyara kuskuren da aka yi a baya amma tabbas wannan kusancin da Jamilu ya faɗa suna yi shi da Mubina ya yi yawa ko da abokin shi bai kawo mishi fim suna kallo ba kuma bai bashi wannan maganin ba to tabbas shaiɗan sai ya ingiza su zuwa ga wannan matakin yanzu duk lokacin mai da magana ya wuce alhamdulillahi a cikin waɗanda suka ji wannan magana ni kaɗai ne bare sai kuma masu aikin ku da na tabbatar su ma suna ji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 lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da yau da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar al'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To kasancewar muna tunkarar watan azumin Ramadana mai alfarma yau shirin zai mai da hankali ne kan wasu cututtuka ko larurori da masana sha'anin kiwon lafiya ke cewa mai fama da ɗaya daga su zai iya fuskantar matsala yayin gudanar da azumin da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin zan da likitoci masu kulawa da lahiyar, masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin To marilla a shirin na yau dai kamar yadda aka riga aka ji muna mai da hankali ne kan wasu larurori da cutuka da masana sha'anin kiwon lafiya ke ba da shawarar cewa mai fama da ɗaya daga cikinsu zai iya fuskantar matsala yayin gudanar da azumi nan da 'yan kwanaki masu zuwa ne idan allah ya kai al'ummar musulman duniya za su fara azumtar watan na ramadana to domin tattauna wannan batun a yau shirin ya gayyato muna da dr sabu ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar jos da ke birnin jos a tarayyar najeriya To dokta yau muna magana ne akan wasu cututtuka da ake cewa a likitance mai fama da su ko ɗaya daga cikinsu dole ne ya yi taka tsantsan da gudanar da azumi saboda zai iya samun matsaloli game da kiwon lafiyarsa a yayin gudanar da azumin. Dokta waɗanne irin tutuka ne haka ake magana a kansu? Masha kamar mutanen da suke da ciwo misali na siga to wannan azumi kan iya zama musu matsala kan ba wanda mutane shawara kar su yi azumi domin zai iya zama haɗari sannan ga da ciwon zuciya in ciwon zuciya ya yi nisa eh, rashin wadataccen abinci ko mutum yana azumi bai samu hatsi ya ce yadda zai samu kamashi ba zuciya ta kan mai da martani wajen bugawa fatfat eh, a gurguje to buga zuciyar ne kan iya zama mutum matsala ka ga ciwon zuciya ya tashi ma har ya samu bugun zuciya wato har attack har a ce kuma rayuwar shi ta zama cikin haɗari so wannan likitoci ba su akan ba da shawaran kada mutum ya yi azumi ko wanda in sun shiga yasa aka kasa samun wadataccen abinci da dogon lokaci sai ga jinin yana nema ya ƙarin sama so wanda likita ya gwada shi ya ga alamun ya shi irin hawan jini ya kasance zai iya samun matsala idan yana azumi to aka hana mutum amma akwai mai hawan jinin da lokacin azumi ma daɗi yake ji saboda bayanan da ya baya kan cewa azumin zai sa jikin shi ya koma kona kitse to in na kitse jikin mutum ya ragu kuwa musamman kitse irin na teɓa mai alaka da ciwon zuciya ciwon suga ciwon kansa ciwon ah, sanyi kashi ah, kitsen teɓa kenan to kaga ya kone ya samu sauki in yara da matsala ko da na zuciya yana ga abin ya ma nafa hake ya yi sauki a mutum yana jin karfin jiki so akwai wanda ko da da ciwo din yan gwada aga cewa azumin ba zai tasiri a kai ba ya kyale shi cikin wannan kenan mana. Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. Turukta ya batun masu fama da ciwon koda duba da cewa za a kwashe sa'o'i da dama ba tare da shan ruwa ba. eh su ma suna ɗaya daga cikin nau'in mutane saboda shi ta ga mutum ya rasa ruwa a jiki ɗaya daga cikin kayan jikin mutum da suka fara samun larurar shi ne koda. Sura bai ciwon koda ma lallai dole ya samu ruwa akai-akai ba yadda za a takaita musu shan ruwa na dogon lokaci sannan haka kuma wani mutanen da ake tuntuɓar misali na kansa saboda matsanancin karfin maganin magungunan kansa ba yadda za a mutum ya azumi su abubuwan sa da yawa dai mun tsokaci akan kaɗan daga ciki ne. turkta ya batun mata masu juna biyu ko masu shayarwa akwai wani illa idan sun ɗauki azumi ne. a ina akwai koshin lafiya babu illa mace mai shayarwa ta iya amma in ya zo har aka ga alamun alamun zai samu ta matsala a kan iya dakatar da ita saboda babu ba bin ma'ana ba wai doka ne daya ce a mutu da kaza lallake ba wani lokaci akan duba a cikin wasu nauyoyin laruran a ga dacewan ko rashin dacewa ba wani lallai a ce eh, in dai mutum yana da kaza dole ne sai eh, ya dakatar da azumi ba a cikin masu ciwon zama ma ko da suke gwada do ba a fayar san haka ba amma wani in dai suka nashi bai tsanani ba kuma yana iya jurewa to wani wani yake yi ko ma ya rage taiba domin masu ciwon siga na nau'in nau'i da biyu wato type 2 diabetes rage kiba na matukar taimako su wajen rage kaifin ciwon so ba ne a hana mutum ba wani lokaci in dai mutum yana da karfi da kuruciyar zai iya ko da akwai ciwo aka auna a mizani a ga dacewa ko rashin dacewa yin azumi. A gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai to dukta wani batun kuma shine yanayin zafi da rana mai tsanani da ake fuskanta a kusan kasashe da dama musamman na yammacin afirka a lokacin azumin ko akwai wasu shawarwari haka da al'umma za su amfana da su a irin wannan yanayin? Eh, gaskiyar lamarin shine wuri da yake da tsanancin zafi dole ne mutane su shirya wannan matsanancin zafin domin tsananin zafi kan kara turarar da ruwan da ke jikin mutum mutum ya kara bushewa kuma ke samu larura. ka wani zai mutum ya rage aiki a rana ya samu inuwa da larura inda sukunin haka. Sannan mutum ya sha ruwa sosai lokacin yin suhur saboda jikin shi samu raran ruwan da zai adana ya yi amfani saboda ko baka yi aiki ko mutum bai fita rana ya yi ya zufa sosai ba lallai wani ruwan zai fi fita sai dai zama cewa a takaice ne yake fita ba da yawa kamar da ya fita rana na aiki ba so yanzu gaskiyar lamarin shi ne mutum ya tattalin jike shi ya kuma sha ruwa sosai lokacin su zai taimaka. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki ya ya ciwo gobe. To masu sauraro ga shi dai dakta ya koro da muhimmin bayani sai da kashe lokacin da muke da shi ya kawo jiki. a don haka sai a tarbe mu ranar talata mai zuwa don jin ci gaban wannan babi da muka buɗa game da azumin watan ramadana wanda idan allah ya kai zai soma a cikin kwanaki masu zuwa to yanzu dai a madadin shi daktan namu dr sabu ahmed daga jami'ar jos da ke birnin jos a tarayyar najeriya ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya a likita sosai na ce a gaida likita bokan turai a maidaniya sosai zan gaida likitoci ba dan kuɗi suke ba to yanzu kuma sai shirin mu na ƙarshe wato shirin na duniyar mu a yau Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau. Inda za mu kawo muku bayanai dangane da abubuwan da ke faruwa a kasashen duniya da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madalla masu sauraro har yanzu dai wato yakin kasar ukraine shine labarin da ya fi daukar hankali a kasashen duniya a cikin makonni da suka gabata don haka a cikin shirmu na yau ma za mu dubi wani bangare na rikicin kasar ta ukraine wanda muna iya cewa a hankali a hankali rikicin yana sauya al'amuran siyasa da kuma tattalin arziki da kuma wasu abubuwa da dama na tsarin zamantakewa a duniya gaba daya. A cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da yadda takunkuman tattalin arzikin da kasashen yamma suka ɗora ƙasar Rasha bayan da ta kwace iko da wasu yankuna a ƙasar Ukraine. Kafin haka dai ya kamata mu san cewa ƙasashen yamma wanda suka hada da ƙasashen yammacin Turai da kuma Amurka duk sun dogara da ƙasar Rasha wajen samun makamashi wanda suka hada da iskar gas da kuma man fetur. a hali yanzu dai rasha ta shimfiɗa bututun iskar gas mai tsawon kilomita kimani dubu biyu daga ƙasar rasha zuwa ƙasar jamus don sayar da iskar gas ga ƙasashen na turai alƙaluma sun nuna cewa da dama da ƙasashen yammacin turai suna sayan kashi 40 cikin 100 na iskar gas da suke bukata daga ƙasar rasha hatta amurka tana sayan man fetur daga ƙasar rasha amma bayan sun yanke shawarar dora kasar rasha takunkuman tattalin arziki wanda ya hada da sayan man fetur da iskar gas na kasar rasha tasirin wannan matakin da suka dauka ya fito a fili a dukkanin kasashen na yamma wanda suka hada da amurka da kuma kasashen yammacin turai saboda farashin mai da iskar gas sun yi tashin goron zabi ta yadda ba su tsammani ba wannan ya faru ne saboda kasar rasha tana daga cikin kasashen duniya wa'anda suka fi arziki man fetur da iskar gas don haka janyewar mai da iskar gas na kasar rasha daga kasuwannin duniya ya kawo karancin man a kasuwannin duniya ya kuma haddasa tsadarsu a dukkanin wa'annan kasashe da kuma sauran kasashen duniya domin magance wannan matsalar kasashen yamma musamman amurka sun buƙaci wasu ƙawayensu a kasashen larabawa masu arzikin man fetur da su kara yawan man fetur da suke haka wajen rabonsu na kungiyar opec ta kasashe masu arzikin man fetur don sanya farashin man fetur din ya yi ƙasa a kasuwannin duniya halin yanzu dai farashin ɗanyen man fetur a kasuwannin duniya ya kai dala amurka fiye da 130 a wasu wuraren sannan farashin kowane lita na tataccen man fetur a amurka ya fi dala amurka hudu haka ma diesel da sauran dangogin man fetur ɗin a duniya don farashinsu ya yi sama sosai saboda magance wannan matsalar a makon da ya gabata ne shugaban ƙasar amurka joe biden ya kira yarima mai jiran gadon kasar saudiya wato muhammad bin salman bin abdulaziz ta wayar tarho don ya gabatar da bukatarsa ga kasar saudiya na ta kara yawan danyen man fetur da take haƙa a kasuwannin duniya don samun rage faracinsa amma an yarima muhammad bin salman bai yadda ya ɗauki wayar ba haka ma ya faru da shi a lokacin da ya kira sarki sheikh khalifa bin zaid bin sultan an nahiyan na kasar haɗaɗɗen daular larabawa amma duk da haka kasashen sun buƙaci firayim minista ƙasar birtaniya boris johnson ya kai wata ziyara irinta na farko wanda wani babban jami'i na ƙasar birtaniya ya kai ƙasar saudiya tun bayan kisan da yarima muhammad bin salman ya yi wa shahararren ɗan jaridan nan wato jamal khashoggi na ƙasar saudiya a shekara ta 2018 a ƙasar turkiya johnson dai ya sami tarba mai kyau a birnin riyadh babban birnin ƙasar saudiya sannan batun kara yawan man da suke haƙa a kowace rana ita ce babbar batun da kasashen biyu suka tattauna a kansu da ƙasar saudiya da firayim ministan ƙasar ta birtaniya ya wuce birnin abu dhabi inda ya sami sarki sheikh khalifa bin zaid bin sultan an nahiyan inda suka tattauna batun kara yawan man fetur da suke haƙa don rage farashinsa a kasuwannin duniya wa'annan ƙasashe masu arziki man fetur a duniya dai idan sun yi haka za su fita daga rabonsu wanda ƙungiyar opec ta ƙasashe masu arzikin man fetur ta basu banda haka wa'annan ƙasashen suna buƙatar wasu abubuwa daga wa'annan ƙasashen yamma yarima muhammad bin salman dai yana son kasashen yamma su daina mata kallo a matsayin ƙasa wacce take take haƙƙin bil'adama a duniya ganin yadda take jagorantar kawancen da suke yakar mutanen kasar yemen shekaru kimani takwas da suka gabata sannan suke ci gaba da killace kasar daga sama ruwa da kuma ƙasa wanda ya kai ga karancin abinci da mutuwar mutane banda haka har yanzu batun kisan jamal khashoggi ta kare ba banda haka ƙasar saudiya ta kashe mutane 81 a cikin kwanakin da suka gabata don abin da ta kira wai 'yan ta'adda mafi yawan wa'anda aka kashe din 'yan shi'a ne daga lardin katif na ƙasar ta saudiya banda hakan gwamnatin ƙasar amurka wacce bata amince da shugabancin nicolas maduro a matsayin shugaban ƙasar venezuela ba tun shekara ta 2019 bayan ya ci zaɓen da aka gudanar a shekaran amma bayan fara yaƙi a ukraine da kuma takunkuman da amurka da ƙawayenta suka ɗora a ƙasar rasha amurka ta aike da wata tawaga ta musamman zuwa ƙasar venezuela don tattauna yadda za a ɗagewa ƙasar takunkuman sai da ɗanyen man fetur na ƙasar da kuma sharaɗin cewa za ta sayarwa amurka ɗanyen man fetur tun shekara ta 2019 ne dai gwamnatin ƙasar amurka ƙarƙashin jagorancin donald trump ta dorawa wa ƙasar venezuela takunkuman tattalin arziki masu tsanani bayan da aka gudanar da zaben shugaban kasa a kasar sannan shugaba maduro ya lashe zaben banda haka amurka ta kai ga kwace dukkanin kadarorin kasar venezuela a amurka sannan ta naɗa shugaban jam'iyyar adawa ta kasar wato guaido a matsayin shugaban kasar venezuela amma bayan fara yaki a kasar ukraine kome da kome ya canza sai kuma bangaren jimhuriyar musulunci ta iran wacce tun ƙarshen shekara ta 2021 ne take tattaunawa da sauran kasashen da suka rage a yarjejeniyar jcpoa na shirin nukiliyar ƙasar iran don dawo da amurka a cikin yarjejeniyar bayan ficewarta a shekara ta 2018 tare da manufar tilastawa gwamnatin ƙasar ta iran ta koma kan teburin tattaunawa don a kulla sabuwar yarjejeniyar kan shirinta na makamashin nukiliya ko kuma gwamnatin ta faɗi amma hakan bata samu ba a yau fiye da shekaru uku kenan hali yanzu dai akwai yiwuwan gwamnatin amurka ta amince da dukkanin sharuɗan jimhuriyar musulunci ta iran na dawowar amurka a cikin yarjejeniyar wa'anda suka hada da cire mata dukkanin takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora mata tun bayan ficewarta daga yarjejeniyar a shekara ta 2018 wa'anda yawan takunkuman sun kai fiye da dubu guda masu muhimmanci daga cikinsu dai sun hada da takunkuman bankuna wanda ake kira swift wato tsarin hulɗa da bankuna fiye da 200 a duniya wa'anda takunkuman suka hana ƙasar iran taɓa kuɗaɗenta na ƙasashen waje wa'anda suka kai dala amurka fiye da biliyan 100 daga nan sai takunkuman hana sayan man fetur na ƙasar iran wanda shi ma ya taƙaita sayan ɗanyen man fetur na ƙasar iran amma ya kasa hana ta sai da man kwata-kwata kamar yadda gwamnatin amurka ta lokacin take so wannan kuma ya faru ne saboda kasar tana sayan danyen man fetur daga kasar iran wacce bata amince da takunkuman da amurka ta dora a kasar iran ba saboda sun saba wa kudurorin majalisar ɗinkin duniya banda haka takunkumin na amurka ita kaɗai ne ba tare da amincewa sauran ƙasashe membobi a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ba daga ciki har da ƙawayen amurka na ƙasashen turai a halin yanzu dai ana gani mai yiwuwa amurka ta ɗauke iran wa'annan takunkuman don ta fara sayar da man fetur a kasuwannin duniya wanda hakan zai rage farashin man a kasuwannin duniya kuma zai taimakawa amurka ta rage kudaden da za ta kashe kan makamashi da kashi goma cikin ɗari wato kimanin dala amurka biliyan 76 masana harkokin siyasa da tattalin arziki a duniya da suna ganin takunkuman tattalin arziki musamman na makamashi da kasashen yamma suka dora a kasar rasha zai shafi bangarorin biyu rasha za ta yi asara mai yawa amma ba zai rugurguza tattalin arzikinta saboda yakin da ta shiga a ƙasar ukraine ba kamar yadda kasashen yamma suke sawwalawa sannan kasashen duniya musamman kasashen turai za su gamu da koma baya na tattalin arziki saboda makamashi mai sauƙi da suke samu daga ƙasar rasha za ta yanke da farko za su saye shi da tsada sannan zai haddasa tashin farashin kayayyaki a kasuwanni a ƙasashen wanda kuma zai shafi rayuwar mutanen ƙasashen har ila yau masana suna ganin idan shirye-shiryen ƙasashen yamma kan haramta makamashin ƙasar rasha a duniya bai tafi kamar yadda suke so ba idan an kasa maye gurbin makamashin kasar rasha a kasuwannin duniya mai yiwuwa nan da 'yan watanni masu zuwa farashin gangan ɗanyen man fetur a duniya yana iya kaiwa dala 200 zuwa 300 a kowace ganga a halin yanzu dai ana ci gaba da yaƙi a ƙasar ukraine kuma da alamun yaƙin yana iya tsawo har yanzu dai gwamnatin ƙasar ta ukraine ta ƙi amincewa da sharuɗan ƙasar rasha na dakatar da yaƙi wa'anda daga cikinsu ta miƙa mata dukkanin makamanta ta amince da yankunan donbass da kuma kremia a matsayin intattu yankuna da kasar ukraine ko kuma ba ƙasar ukraine ba sannan da karshe ta amince da cewa ba za ta shiga ƙungiyar tsaro ta nato ba masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma wata fitowa idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to duka duka iya abin da ya so na a cikin shirin gan lokacin na raran mu sai a tarbiye mu a wani sabon shirin domin jin mu dauki da a dan shirin amma kafin na amma din Mustapha Adam da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya